sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Baba makyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Baba zai ba mu kanin labarai. To binta sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya Litinin inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin Amurka daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20, yaki mafi daɗewa a tarihin Amurka. a majalisar ɗinkin duniya kuma jiya litinin ƙasashen duniya sun yi alkawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan guda da miliyan ɗari biyu da kuma taimakon ayyukan ci gaba a afghanistan yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki a jiya litinin kuma an sako kusan ɗalibai saba'in da aka yi garkuwa da su a arewacin najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi madalla kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumomi a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunoni da suka tsere daga gidan gyara hali. Za kuma ku ji cewa kungiyar al'ummomi da ke jihohin tsakiyar Najeriya wato Middle Belt Forum ta kalubalanci gwamnatin tarayyar kasar da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafawa kungiyar Boko Haram. sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar imo ta tabbatar da bindige wasu maharan ipob guda uku ciki har da kwamandansu a wata gabzawa da jami'anta suka yi da maharan muna kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda ali mustapha sokoto ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bada bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya litinin inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin kasar daga afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20 yaki mafi daɗewa a tarihin amurka da shugaban amurka joe biden ya kara lokacin yakin to da za a buƙaci aika karin sojojin amurka zuwa afghanistan domin kare kanmu da kuma hana taliban kwace ragama ga kashe-kashe kanada ba za a iya shawo kan rashin fahimta da kuma makalewa a cikin afghanistan ana gwabza yaƙi ba blinken yana faɗa wa kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dokoki taliban ta kwace ikon kasar ne a tsakiyar watan agusta yayin da shugaba ashraf gani ya arce zuwa hadajiyar daular larabawa inda yake gudun hijira amurka ta kwashe mutane 124 wanda galibin su 'yan afghanistan ne da kimanin amurkawa 5,500 daga filin saukan jiragen sama a birnin kabul a ƙarshen watan agusta inda aka bar ragowar amurkawa 100 a hali da ake ciki kuma a jela ta jin kasashen duniya sun yi alkawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan daya da miliyan ɗari biyu da kuma taimakon ayyukan ci gaba a afghanistan yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki an samu fahimta ta bai daya wurin ba da taimako da kuma gano cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata kasashen duniya su samar da kayayyakin taimako ga mutanen afghanistan a wannan lokacin da suke fama da ɗimbin matsaloli in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa a wani taron manema labarai majalisar ɗinkin duniya da yana ci gaba da kasancewa a ƙasar afghanistan tare da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin an sako kusan dalibai saba'in da aka yi garkuwa da su a arewacin najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi gwamnan jihar zamfara bello mutawalle ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da ɗaliban na makarantar sakandare ta gwamnati ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya a ranar ɗaya ga watan satumba ne 'yan bindiga masu yawan gaske suka yi garkuwa da su a wani yunkurin ci gaba da irin kai waɗannan hare-haren a zamfara lamarin da ya kai gwamnatin jihar ga rufe makarantu asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce an kai irin wannan harin sau goma a najeriya a cikin shekara guda lamarin da ya sanadiyyar garkuwa da ɗalibai 1436 da mutuwar wasu goma sha shida. ba da jimawa ba babu makeri zai kawo mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumomi a jihar kogin Najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunoni da suka tsere daga gidan gyara hali bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a gidan gyaran hali da ke garin Kabba a jihar Kogi. wakilin muryar amurka da ke jihar neja mustapha nasir batsari ya aiko mana da rahoton hukumomi a jihar kogin najeriya na can sun dukufa wajen sake kamo fursunonin da suka tsere bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a gidan gyara hali na garin kabba da ke jihar kogin rahotanni dai sun nuna cewa kawowa yanzu kimanin jami'an tsaro hudu ne suka mutu tare da jikkata wasu da dama a lokacin wannan hari. A wata sanarwa daga ofishin shugaban hukumar kula da gidajen gyara hali ta Najeriya wato Halliru na Baba ta tabbatar da cewa fursunoni 240 ne suka tsere daga gidan gyara halin na garin Kabba. Malam Dan Asabe Lakwaja da ke sanya ido a kan lamarin ya ce an kara tsaurara matakan tsaro a garin na Kabba. Tabbatar ita gwamnati jihar ta tabbatar da kai harin kwarai an kashe sojoji guda hudu kuma an jima soja guda ɗaya ciwo. Yanzu da an baza jami'an tsaro suna suna ta kare kaina kuma ita gwamnati ta sanarwar ta ce kowa kwantar da hankali shi Allah da za a kula wanda suka aikata wannan aikin amma kuna ganin yan bindiga ne koko dai kawai dai wasu dai ne suka bushe iska to yanzu dai abin da dai aka sani su ne yan bindiga ne ba domin ba san yan bindiga ne kuma ba san ko su wani ne ba ne. To kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Panwo ya ce gwamnatin jihar Kogin na haɗa hannu da jami'an tsaro domin tabbatar da sake cafke waɗanda suka tsere daga gidan gyara halin. Uh, immediately the, the um, uh, news broke out, we immediately mobilized the security agencies and ensure that they bring the situation under normalcy. A good number of them also uh, came on their own back to the uh, correctional center. Ya ce ko da suka samu labarin aukuwar lamarin nan da nan suka hada jami'an tsaro domin kwantar da lamarin ya ce kawo yanzu ma wasu fursunonin sun fara dawowa da kansu. Kuma nan ba da jimawa ba za a samu nasarar cafku waɗanda suka tseren. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Makeri da karashen labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya yi nuni da wutar daji da take ci take cinyewa a yammacin kasar domin kare shirinsa na kashe dala tiriliyan uku da rabi inda ya kira wutar da ke ci tsawon shekara guda da sakamakon sauyin yanayi da ke tasiri a kan kasar da ba za a kuma zuba ido ana kallo ba a jiya litinin ne biden ya yi waɗannan kalaman a boys a jihar idaho yayin da ya kai ziyara a cibiyar aikin kwana-kwana ta ƙasa wadda ke aiwatar da shirye-shiryen gwamnati na yaƙi da wutar daji ya ce miliyoyin eka na filaye ne suka kone kurmus a jihohi da dama na yammacin kasar wani kamfanin sanya ido a kan yanar gizo na kasar isra'ila ya kirkiri wata hanyar kutse a cikin wayoyin hannu na apple da wata fasahar da ba a taba gani irin ta ba da aka fara amfani da ita tun cikin watan fabrairu a cewar citizen lab wani kamfanin tsaron yanar gizo a jiya litinin gano wannan batun na da matukar muhimmanci saboda irin lahani da za a iya yi ba tare da samun wata hulɗa da masu amfani da wayar ba kana zai shafi duk wayoyi da sauran kayayyakin apple banda sabbin da za a yi su daga jiya litinin lahanin da kamfanin isra'ila ya kirkira da ake kira nso group ya rinjaye fasahar tsaro da kamfanin apple yake sakawa a wayoyinsa da sauran kayayyakinsa sai dai hukumar tsaron yanar gizo ta amurka ba ta yi wani tsokaci nan da nan ba akan wannan batun a ƙarshe ƙasar china da ake mata kallon muhimmiya a fannin cinikayya a duniya ta fi kowace ƙasa yawan tashoshin jiragen ruwa wasu muhimman jari da ta zuba ya sa ta samu ƙarin tashoshin jiragen ruwa guda ɗari a sama da ƙasashe 60 kana beijing tana kuma neman ƙari a farkon wannan wata an mika ayyukan tashar jirgin ruwa ta haifa a isra'ila daya daga cikin manyan tashoshin jiragen ruwa a yankin mediterania ga kamfanin tashar jirgin ruwa na ƙasa da ƙasa mallakar gwamnatin china ya gudanar da ayyukan wurin tsawon shekaru 25 gwamnatin china bata bayyanar da adadin tashoshin jiragen ruwanta a kasashen waje a hukumance ba amma dai bayani da ke waje shine beijing na da irin waɗannan tashoshin jiragen ruwan guda 100 a kasashe 63 kada ka babu makeri. ta kungiyar al'ummomi da ke jihohin tsakiyar Najeriya wato Middle Belt Forum ta kalubalanci gwamnatin tarayyar kasar da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafa a kungiyar Boko Haram musamman masu mu'amala da kudaden ketare su hudu da kungiyar tarayyar kasashen Larabawa ta zarga. Daga jihar Filato ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da karin bayani. Kungiyar al'ummomin da ke jihohin tsakiyar Najeriya wanda aka fi sani da Middle Belt Forum ta kalubalanci gwamnatin tarayya da ta bayyana sunayen waɗanda ke tallafawa kungiyar Boko Haram musamman 'yan canji guda 400 da kungiyar tarayyar Larabawa ta zarga. A sanarwar bayan taro da kungiyar ta gudanar a Akwanga jihar Nasarawa, kungiyar ta kuma nuna damuwarta kan abin da ta ce yadda gwamnatin tarayya ke sa sasantawa da 'ya'yan kungiyar ta Boko Haram har ma ake ba su kuɗaɗe da ɗaukan su aiki. Kakakin kungiyar ta Middle Belt Forum Dr. Isuwa Dogo ya ce taron ya tattauna batutuwan tsaro ne musamman a shiyar jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Abin da mun tattauna na farko dai shine yadda ana kashe-kashe kusan ko ina particularly a cikin Middle Belt. yadda ana kashe mana mutane shine mun tattauna mun ce ya yiwu gwamnati ta duba hanyar da za ta tsaye da wannan abubuwan an ce an kakkama mutane waɗanda suke ba ma waɗannan mutane eh, da kuma yadda za makamai da kashe mu idan mutanen dubai sun kama waɗansu bai musu shari'a an kulle su Ya ba za a yi ma waɗanda suke nan cikin najeriya haka ba kuma ta ga muna cewa suna da sunaye da ke aikata waɗannan mugayen mutanen so me yasa gwamnati ba za ta fita da sunayensu ba ya yi doka ta biya duk inda suke suna cikin gwamnati ne a yi musu horon da ya kamata a yi musu na biyu kuma an yadda gwamnati za ta ce an kama mutane su ce a ai mun tuba in sun tuba kuma a bar su mun ji ana cewa waye wadansu masu kan sa su a cikin eh, sojoji ko air force ko dan sanda wannan ba daidai ba ne wadanda sun je sun kashkashe mutane sun rushe sun kukkone wurare mun ce ba mu yadda da wannan ba Kakakin kungiyar Middle Belt Forum kenan Dr. Isuwa Dogo Kungiyar ta al'ummar yankin tsakiyar Najeriya da yana kan bakanta na cewa jama'a su kare kansu daga duk wani farmaki da aka kai musu. Shugaban ƙananan ƙabilu a arewacin Najeriya Suleiman Sukukum ya ce haƙƙin gwamnati ne ta kare jama'a amma inda ta gaza dole ne jama'a su ɗauki matakan tsare kansu. Muna so mu yi aiki tare da hukuma wurin kare kanmu ba ma so mu ɗauki doka a hannunmu amma kuma idan hukuma ne za ta goyi bayan ni abun mutane su kashe mu to hukuma ta zama abokiyar gaban mu gidajenmu gidajenmu ne kauyukanmu kauyukanmu ne gonakinmu gonakinmu ne muna son duk wanda yake da dabba ya nemi wuri ya kewaye ya ajiye dabbobinsa a wurin duk wanda yake da gona ya kewaye gonarsa duk wanda ya shiga gona yanzu za mu ɗauki loyoyi za mu rika biyan su aiki idan wani ya shiga gonanka ko da dabba ne ko ba dabba in ya shiga gonanka ba tare da izini ba ka kira mu za mu haɗa da loya a kama shi. Ƙungiyar ta Middle Belt Forum dai ta bukaci a samar da hukuma ta musamman da za ta raya yanki. aikin da kawo ƙarshen matsalolin tsaro da 'yan ta'adda ke haddasawa a jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainab Babaji da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar com ko kuma sashen hausa.com. To har yanzu a Najeriya kungiyar 'yan sanda a jihar Imo ta tabbatar da bindige wasu maharan ipob guda uku ciki har da kwamandan su a wata gwabzawa da jami'anta suka yi da maharan a garin amefake da ke karamar hukumar olu ga rahoton da wakilin muryar amurka alphonsus okoroge ya aiko mana daga jihar imo Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kashe wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra guda uku, ciki har da wani kwamandan su Chidiran Nabuhe da aka fi sani da Dragon. A wata musayar wuta tsakanin 'yan sanda da maharan a garin Amifeke da ke karamar hukumar Olu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Imo Malam Rabiu Husaini ne ya tabbatar da hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka yammacin jiya. ranar asabar muka samu bayani cewar suna wani guri suna taro inda za su yi kokarin kai farmaki ga ainihin jami'an tsaro da kuma wasu mutane gari to da muka samu wannan bayani na sirri sai muka tunkari ainihin kamfinsu a nan wani gari da ake ce ma a maifeke a odu local government area to mun samu nasarar tarwatsa su kuma a cikin kashin da aka yi sun rasa mutane uku sannan kuma mun yi arrestin mutane biyu a cikinsu yanzu haka muna nan muna tattara bayanai ga wayannan mutane biyu da muka kama a live sannan kuma akwai makamai ma haka da muka samu da albarusai da wasu local bindigogi cpmg local one da suka hada da kuma wasu bama-bamai haka wanda suka yi kiran gida ta bangaren mu babu ko ya samu kuzini da izinin Allah To sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kwamishinan ta musanta cewa wasu 'yan IPOB sun dirawa wata makaranta mai suna Comprehensive Secondary School a garin Nkume da ke karamar hukumar Njaba. Suka kori ɗalibai da ke zana jarabawa tare da kona baburan wasu ɗaliban. Kamar yadda wani faifan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafafen sadarwa na zamani ya nuna. ba gaskiya ba ne wannan muna bincike gano ainihin inda gurin yake amma dai ba gaskiya ba ne ina eh. tare da local government chairman na ba ya ce karya ne ba gurin shi ba ne na dai nemi ƙarin bayani game da aukuwar wannan lamarin daga chief emeka ihana cho ciyaman na kwamitin wucin gadi na ƙaramar hukumar injaba amma duk ƙoƙarin samun sa ta wayar tarho ya ci tura alfonso sokorigwe muryar amurka daga Owerri. Najeriya. An gaishe ka Alfonso Sokorogwe. Masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da garin birnin Washington DC. Yanzu sai ku da gyara zama don sauraron shirin saka mai wuya. saka mai wuya. Zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi. An yi kitso ne kan kwarkwata. Yanzu kai ya shiga kai kai. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku kashi na biyu na tattaunawa ko kuma muhawarar da muke game da abubuwan da ke janyo tashe-tashen hankalin da ke lakuma rayuka da yawa a cikin jihar Plateau. a cikin wannan shiri na yau na biyu din za mu duba rawar da gwamnatocin tarayya da na jihohi suke takawa da magana alaka da ke tsakanin musulmi da kiristocin najeriya da kuma magana zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba amma kafin mu tsunduma a cikin ita muhawarar kanta ta biyu bari mu fara jin ra'ayoyin wasu 'yan jihar plateau din game da wani al'amari sunana umar faruk musa ɗaya daga cikin jami'in game da ƙungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da ci gaba a cikin jihar plateau wato ala abin da ke farawa jihar plateau yanzu shine akwai abin da kira jiƙaƙƙiya a ƙasa jigargiya ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jigaggiyar gama duk abin da ake kan ramuwa ne ramuko ne ramuko ne ramuko ne shi ke haifar da mana damuwa akwai bukatar da a zauna a samar da taswira taswira ta hakika da kuma ta gaskiya akan yafiya ba kawai zuwa ce an zauna an sanya hannu akan yafiya an yafe a an yafe me zai biyo baya me ake hanga a gaba su waye da waye ke da hannu a ciki sannan ina ne abubuwan da aka kuskure ko abubuwan da aka saba ko kuma inda ake gani akwai wasu gurabe da suke bukata cikewa sunana ruth yohana madugu to a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu ba ne matasa ne wa'inda ba su da aikin yi sun gama makaranta ma ba abin yi amma na wasu ba krista ba suna kiran kansu krista wasu ma ba musulman kwarai ba ma amana suna kiran kansu musulmai sun rasa abin yi suna neman inda za a samu tashin hankali don su je kawai su yi ta fasa shagunan mutane suna ɗaɗɗeba kaya suna bin gidajen mutane suna ɗeba kaya to wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin wa'annan tashin tashin hankali so daga an ɗan taɓa krista ko da ma ba kristan kwarai ba dama already suna da wannan cikin sai kaga wa'annan yaran suna da wannan haushin sai kiga sun tashi sai su ce sai sun jira muku amma nan da an sama musu abubuwan yi ina ga ba za a samu wayannan tashin hankali ba ko da an tashin hankali ya zo already suna da abin yi ba za su yadda wani abin da zai bata musu hanyar samun su ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba haka ne to yanzu bari haɗa ku da zainab babaji da bakin nata wato bitrus kazel tsohon dan majalisar dokokin jihar plateau da kuma ibrahim baba hassan dan majalisar dokokin jihar na yanzu domin ci gaban wannan mahara da zata dubi sassalar wannan likita na jihar plateau din zainab jamuji honorable kazai shi baba hassan ya yi magana cewa wannan gwamnati ta yi kokari wajen wanzar da zaman lafiya dole a yaba mata ina ra'ayinka kan haka na saurare shi da kyau na yi la'akari da kalmomin da ya amfani da shi ni a ra'ayina eh, gwamnati ta ce ta kawo zaman lafiya ni kuma a ra'ayina ana son zaman lafiya mai daurewa yawa saboda zaman lafiya da ake gani an kawo da rashin adalci a karkashi an yi kitso ne kan kwarkwata yanzu kai ya shiga kai kai saboda an ba adalci a cikin wannan adalci kwarai mana zan na fari ake yawan magana misali ake yawan magana ai matafiya ne suka shiga hanya aka karkashe su amma an mance kamun matafiyan nan su mutu mutane sun wuce dari a kasan irigo da aka mutu sai ya kasance baka ji shi a labari ba baka ji hukuma ta yi magana ba shugaban kasa bai ce komai ba gwamna ko uffan bai ce ba bai je ziyara ba bai je gaisuwa ba bai kai kayan alatu ko abubuwan taimako a kayan agaji ba wallahi ko sisi bai kai ba kenan a cikin zuciyar jama'a ana ganin kamar akwai wani rashin adalci to wannan rashin adalci na cancan kwance a kasa jos crisis da ake rigingimun da ake samu a jos ba damuwan kwanan nan ba ne akwai abubuwa da suka kawo shi wa'annan abubuwa an ba a yi maganinsu tsakani da allah an kwatanta wa juna adalci ba za a daidai ana ganinta to wani sa'in wallahi ko labarin ma sai mu yi mamaki sai ana ta ce kashe mutane a ruguba wa'inda aka yi a yalwan zango fa Wa'inda aka yi a basafa wa'inda aka yi a riyom wanda aka yi a mungu wanda aka ce sarakuna a bakwai ya ba mu ji labarin su ba rai ne eh hakan mun muka doka ɗan adam komin akidansa komin addininsa ko komin kabilansa halittan Allah ne babu mahaluki da yake da izini ya doki ran kowa Allah ya hana A ah, wani rabu baba samarin dawo gare ka ah, a yayi batutuwa masu muhimmanci musamman an samu rikita-rikitan na a ƙauyuka inda aka kashe ah, mutane da dama to musamman a cikin garin nan eh, yadda idan abu ya fara kamar yadda ya yi bayanin a yalwan zangan bayan abin da ya faru a rukuba road an samu kashe mutane kana ganin kamar yana da nasaba da wato batun ɗan ƙasa da bako da dama tun tuntuni aka daɗe ana yin shi a jihar plateau? Eh, wannan rikicin ba zan sa shi akan wai ɗan ƙasa da bako ba mm. zan sa wannan rikicin akan ana ganin wai an ɗauki ramako kenan ko baka ba mm. abin da ya faru a ramakon gayya wanda dukkan mai cikakken hankali ba zai so wannan abin ba kamar yadda na gaya miki constituency na na suna kwance mm. aka ji aka faru musu kowaye ya yi ko me addinin shi ko me kabilar shi bai kyauta ba ba abin kyau ne kuma na'am To um, amma a cikin uh, Jos idan ka yi magana akwai wannan matsala ta ɗan ƙasa ni bako ne a'a ba a bani uh, uh, takardan shaidan zama ni ɗan Jos ba ne bayan kakan kakan kakana an haife shi a nan Jos ne kana ganin kamar shi ma dai yana da nasaba da irin rikita-rikitan da ake samu musamman banda ma a ce abin da ake samu a karkara amma a cikin gari yana da har yanzu mutane suna irin wannan tunani? a to lallai kan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke dawo mutane wanda ba wani bane zai duba sai constitution na ƙasa ko ba gaskiya ba mm, wani zai ce wani eh, saboda wani zai ce kamar ni da kike ni da nake zaune a nan wajen ni ban san ko ina ba sai jos ko ya kai da ni ba inda na sani sai jos ko ba gaskiya ba to kin ga abin da ake wa dan jos ne zan ce ni ma a yi min wannan iya daga cikin da ma wanda is a constitutional problem mm. wanda dole sai an dauko shi da constitution mm. To amma idan ka duba har yanzu akwai duk da yake kila ko mutane ba su fahimta ba ne na cewa kafin a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa mutane suna ganin kaman tunda da kakana an haife shi a nan na zauna ba inda zan tafi dole a bani shaidan zama ɗan jos sannan kuma dole a bamu mulkin wannan karamar hukuma kana ganin kaman har yanzu mutane sun fahimta wato abin da ake ciki eh, wato in kin duba shi zaɓe ai baya zuwa da akwai dokan da aka sa akwai shekaru da yan ka a ah, ni da nake zaune a nan shi sa nake wakiltan shi yana ni ina wakiltan shi yau shekara goma sha uku ko ba gaskiya ba menene ai doka ne ta kawo haka ai mun fito mun nemi zabe da mutane da yawa wanda ni na samu saboda haka ni ba zan kawo wannan magana ba sam na san ni mutanen plateau sun yarda da ni sun zaɓe ni kuma ni nake wakiltar su yau shekara goma sha uku. to honorable kazai ina dangantakar musulmi da krista mm. musamman a nan cikin jos eto eh wannan magana ina da a ce shugabannin addini su za su fi ni ansa saboda gaskiya duk wannan abu ba shi ne ma ainihin damuwan ba da shi ake amfani daidai ne maganan addini a jos daidai ne ka sa wuta a busasshiyar itace sai ka kawo fetur ka zuba mai ko ka kawo gas haka ko ka kalanzir haka ka zuba mai ka kara ne kawai amma ainihin damuwan na nan a kasa kamar ne ainihin damuwan ne kike magana aikin yi zancen dan kasa da wanda ba ainihin dan kasa ba aikin yi maganan nan wannan ma ciwo ne da ya taso bisa ga yanayin dokan mu. domin a najeriya in kana da takardar shaida ɗan kasa akwai abin da za a ba wa ɗan kasa da kai ba za ka samu ba kuma ba a jos ne wannan hali ya tabbata a lagos za ka same shi haka a kano za ka same shi haka a ibadan za ka same shi haka haka kuma a yado zan baki misali ke kina gani saboda allah saboda annabi ni nan kawata da take bina an haife ta a goza shi kenan sai mu yi shekaru dari uku a goza jikokin jikokin mu sana goza sai a ce wai ni ba jari dai a ce na ci sarautan goza zai yiwu ba zai yiwu ba yawa wannan kuma a dokance ana ce da shi yana karkashin abin da ake kira residual wato gwamnatin tarayya ba ta iya doka a kanta sai jiha maganan sarautan gargajiya misali dokar kasanmu ta tanadar cewa da takardar shaidan dan kasa ne za a dibi soji da shi za a dibi kostan da shi za a dibi waye yan nnpc su waye da shi za a diba su sojan nan to mu muna ganin gunda ake rashin adalci shine mu da muke ganin mu 'yan kasa baka samu a nan ba a waje baka samu ba ko ba haka ba shi kuma wanda ya zo ya samu a waje ya samu a nan kai ka ci mai a dabi'an najeriya ba na jos ba wajib ne wajib ne in ka zo ka samu mutum a gida dole ka mutunta tashi. To a gaishe kuma malaman sannan ku da kokari sai Allah ya kai mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba waɗannan matsaloli din wanda kuma daga cikin abubuwan da zamu duba akwai hada ci gaban duba ita maganar zama dan kasa da wanda ba dan kasa ba da abin da mutum zai iya samu ko da ta fuskar sarautu ne ko na siyasa ne da sauransu sannan kuma za mu kawo muku wani misali da ya shafi tsohon shugaban najeriya janar yakubu ga wanda yake dan wannan jiha ne amma kuma lokacin da ya tashi taba siyasa ya yi wani abin da ya ba mutane mamaki yaya ko maganar fulani da makiyaya da likitansu duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatan mu duba a shirin mu mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu kama da su baƙin namu wato bitrus kazal da kuma ibrahim baba hassan da kuma wakiliyarmu zainab babaji ne ne ali mustapha sakwata ke fatar mun baku lafiya daga washington dc sai an jima to madalla a gaishe da ali mustafa yanzu kuma ga baba makeri da labarai a takaice. To binta a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ba da bahasi a gaban majalisar dokoki a jiya litinin inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar jayin sojojin kasar daga afghanistan da ya kawo ƙarshen yaƙin shekaru 20 yaƙi mafi daɗewa a tarihin amurka To masu sauraro, a ana muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Babu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman yaro da na haɗa shirin na kuma gabatar. Nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya, ma'asalam.